alaikum mai sauraro, barkanmu da sake kasancewa da a cikin ci gaban wannan labari mai suna zahirin ƙauna. Idan ba ku ba mun tsaya inda barisa Zara ta tambaye shi cikin sauri lokacin da alamun damuwa suka fara bayyana a kan fuskarta. Saboda idan har kika san ko ni wane ne, ba za ki taɓa sakin jiki da shari'ar ba Fatima. amma na yi miki alkawari ranar da shari'ar ta ƙare kika yi nasara ko akasinta zan bayyana miki kaina. Nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Ya ƙarasa maganarsa da ƙyar, muryarsa tana rawa, inda hakan ya tabbatar da barisa Zara da barisa Halima cewa kuka ne ya ci ƙarfinsa. Barisa Zara tana ƙoƙarin yi mishi magana ya yanke kiran. Ta yi ta ƙoƙarin neman lambar amma sai ake ce mata a kashe wayar. Jikinta a sanya ya ta juya ta kalli barista Halima wacce ta fahimci ita ma jikinta ya yi sanyi da jin kalaman Umar Muktar. Halima Zara ta kira sunan barista Halima cikin sanyin murya. Halima ta waiga ta kalle ta ba tare da ta yi magana ba. Ta mayar da hankalin ta kan tukin motar da take yi. Mu je sharaɗa face one layi na hudu gidan Alhaji Muktar mai gaskiya. Ta ɗan yi shiru yayin da barista Halima ta waigo ta ƙura mata ido tana kallonta. Ba tare da ta yi magana ba, ganin haka ne ya sa barista Zara ta ci gaba da maganar ta da cewa, ina so na gano ko wane ne Umar Muktar. Shi yasa na ce mu je gidansu. Barista Halima ta gaɗa kai lokacin da ta juya sitiyarin motar, ta sauka daga titin Atiku Abubakar Road ta hau kan titin Ahmad Nuhu Road. wanda shi ne titin da zai kai su kasuwar Sharaɗa Phase one. domin cika umarnin da barista Zara ta ba. Cikin 'yan mintuna ta sa ƙofar gidan Alhaji Muktar, mai gadi ya leƙo ganin mata a cikin mota sanye da kayan lauyoyi ne ya sa ya yi saurin buɗe musu gate ɗin. Gate ɗin gidan. Barista Halima ta danna hancin motar ta ta sa wajen da aka tanada domin ajiye motoci ta tsayar da motar sannan suka buɗe murafin motar a tare suka fito suka tsaya a tsakiyar farfajiyar suna karewa cikin gidan kallo. Gida ne babba mai ɗauke da bangare daban-daban har ɓangare uku wanda har yasa suka bi gidajen uku da kallo cikin mamaki domin sun rasa inda za su dosa. Barista Halima ce ta mayar da kallon kan mai gadin gidan wanda ta hango shi ya gama kulle gate ɗin har ya doso inda suke. Cikin sauri da alamun damuwa bayyana a kan fuskarsa, sannan ku da zuwa hajiya. Mai gadi ya ce da su cikin ladabi tare da durƙusawa a gabansu. Barisa Zahra ta nuna mishi alamun ya tashi da hannunta bayan ya miƙe ne ta ce, Ina ɓangaren da Alhaji Muktar yake zaune. Mun ga gidajen sun kasu kashi uku. Mai gadi ya juya yana nuna musu gidajen tare da yi musu bayaninsu. Wancan gidan na gabas A nan Alhaji yake da zama, waɗannan biyun kuma ɗaya na manajansa ne ɗaya kuma na likitansa ne. Ok mun gode. Farisa Zahra ta ce tare da juyawa suka nufi gidan da mai gadin ya ce nan ne gidan da Alhaji Muktar yake ciki. ya ai ba kowa a ciki. Muryar mai gadi suka ji yana musu magana lokacin da suka dushe ɓangaren gidan yake. Da alamu mamaki a kan fuskar suka waigo suka kalle shi sannan Barisa Halima ta ce, Ina matarsa da ɗansa suke. Mai gadi ya yi taku biyu ya ƙarasa su sannan ya fara yi musu bayani da cewa, ai tunda matarsa ta rasu bai ƙara yin aure ba, sannan ɗansa ba a nan yake da zama ba, sai dai yakan zo ya tafi domin yanzu yanzun nan ma ya fita daga cikin gidan nan a wata jar mota. ina jin ma kun wuce shi a kan hanya. Bari Salima dai shiru tana tunani a ranta tabbas sun wuce jar mota lokacin da suke shiga layi shi kuma yana ƙoƙarin fita wacce amma bata lura da wanda yake tukin motar ba. Ko za mu iya ganin likitan da manajansa? Barisa Zara ya ɗaga mata kai sannan ya ce, Eh suna ciki bari na je na kira su. Yana gama magana ya juya da sauri ya tafi domin kiran manaja da likitan. Suka bi shi da kallo har ya shige cikin gida na farko, sannan suka juya suka fuskanci junansu. bari Halima ta ajiyar zuciya ta ce, Wato Zahra na fuskanci akwai wani boyayyen al'amari tattare da Umar, wanda gano ko shi wane ne abu ne mai wuyar gaske. Barisa Zahra ta ɗaga mata kai ta ce, Ni ma na lura da hakan, amma bari su zo na san yadda zan bullo wa lamarin. Mace gama rufe bakin jaba ba suka hango tawowarsu da sauri da alamar dukkaninsu a gaggauce suke domin amsa kiran da ake musu. Sannan ku da zuwa suka ce da Halima a tare lokacin da suke ƙarasowa wajensu, yauwa sannunku. Barista Halima ta ce da su lokacin da take kare musu kallo domin tantance wanne ne manajan wanne ne likitan. Ya kamata mu shiga daga ciki ko mu ƙarasa wancan rumfar domin ku samu waje ku zauna. Ɗaya daga cikin mutane biyun ne yake musu magana tare da nuna musu ƙarƙashin wata rumfa da ke farfajiyar gidan, wadda aka samar da ita musamman domin hutawa da shan iska. barisa Zahra ta yi murmushi tana kallon fuskokinsu ta ce, ba sai mun zauna ba domin wani lokacin zama yana hana mu koya shagaltar da tunaninmu ga barin abin da muke son tambaya. Mutumin da ya gaɗa kai ba tare da ya yi magana ba, Hakan ce ta sa barisa Zara ta ci gaba da maganar da da cewa, Da farko ya kamata ku fara yi mana bayanin kanku domin mu san irin tambayoyin da kowanne ɗaya daga cikin ku Mutumin da ke tsaye a kusa da barisa Zara ya yi gyaran murya ya ce, Sunana Mustapha, ni ne manajan da ke jagorantar dukkan harkokin Alhaji Muktar. Ya dafa kafaɗar matashin yaron da ke tsaye a kusa da shi, ya ci gaba da cewa, Wannan sunan shi Dr. Salisu. wanda shi ne likitan Alhaji Muktar. Barista Zara ta bi manajan da ya kira sunansa da Mustapha, ta gan shi dattijo ne wanda shekarunsa za su kai kimanin hamsin da hudu zuwa da biyar. Amma Dr. Salisu ba zai wuce shekara talatin da biyu ba. Hakan ce ta sa ta saita akalar tambayanta a kan Mustapha. Za ta fi samun muhimman bayanan da take so a wajensa. Alhaji Mustapha mai kasani game da ɗan wajen Alhaji Muktar wato ina nufin Umar Muktar. Mustapha ya girza mata kai ya ce shekara ta ishirin a ƙarƙashin Alhaji Muktar ina yi mishi aiki, amma gaskiya iyakar abin da na sani game da Umar shine mutum ne mai sauƙin kai da mutunta na gaba da shi. Sannan ba a nan ƙasar yake da zama ba, sai dai yakan zo a kai-a kai wajen mahaifinsa ya gaishe da shi ya koma. Ko za ka iya fasalta mana yadda siffofinsa suke? Barista Halima ta watsa mishi tambayar lokacin da ya gama ba Barista Zara amsar tambayar da ta yi mishi. Fari ne dogo, yana da kaurin jiki, da baƙar ba lulluɓe a fuskarsa. Kina ganin shi kin ga mahaifinsa, domin kamar su ɗaya sak, tamkar an tsaga kara. Barista Zara da Barista Halima suka kalli junansu, sannan suka mayar da hankalinsu kan Alhaji Mustapha. Barista Halima ta ce, Ko za ka iya ba mu hoton shi? Mustapha ya girgiza mata kai ya ce, Nan fa ɗaya barisa domin ba mu da hoton Umar ko guda ɗaya ko a cikin ɓangaren mahaifinsa babu hotonsa. Da alamun mamaki bayyana a kan fuskar Halima ta ce, Ina za mu samu ‘yan uwansa? Alhaji Mustapha ya girgiza mata kai ya ce, Mutanen garin Maiduguri ne, ban taɓa ganin wani ɗan uwan Alhaji Muktar ba, sai dai shi yakan kai ziyara lokaci zuwa lokaci ya dawo. Amma in ka ga Umar za ka iya gane shi? Halima ta tambaye shi, insha Allah zan gane shi. Mustapha ya ba ta amsa. Ranar Laraba za mu shiga kotu, kuma Umar yana halartar zaman kotun. Ina son ka zo ka nuna min shi a wajen. Mustapha ya girgiza mata kai da alamun damuwa bayyana akan fuskarsa ya ce, Bana iya jurar zuwa zaman kotun nan barisa. Zuciyata ba za ta iya ganin Alhaji Muktar a cikin halin da yake a yanzu ba. Ya gama maganarsa ne yayin da wasu tagwayen hawaye suka samu damar sauka zuwa kan fuskarsa. Ya sa gefen hannun rigarsa ya goge ba tare da nuna damuwa ba. Barisa Zara ta mai da kallonta kan Dr. Salisu ta ce, Ke za ka iya gane shi in ka gan shi? Tabbas zan iya gane shi, barisa." Ai, na san shi farin sani ma kuwa. Dr. Salisu ya jaddadawa wa Barisa Zara cikin ƙarfin gwiwa. Barisa Zara ta ɗaga mishi kai domin nuna gamsuwa, sannan ta fara yi mishi bayani akan yadda take so ya yi idan an je zaman kotu, domin ya gano Umar Muktar a cikin ɗimbin al'ummar da za su samu damar halartar zaman shari'ar. Allah ya kai mu, insha Allah zan zo kuma zan yi iya ƙoƙarina domin na ga na nemo shi. Dr. Salisu ya ce lokacin da alamun damuwa ke ƙara bayyana akan fuskarsa. Marisa Zara ta gyaɗa kai tana ƙoƙarin yin magana ne ta ji alamun ana buɗe babban get ɗin shigowa gidan. Na haka ta mayar da kallonta bakin domin ganin wanda zai shigo. A zaton ta Umar ne ya dawo amma sai idanunta suka yi arba da wasu mata da ƙananan yara wanda adadinsu ba zai ƙididdigu ba. suna ta shigowa cikin gidan. Gaba ɗaya suka mayar da idanunsu kan mata da ƙananan yaran da ke shigowa wanda mafiya yawan tsofaffi ne. Sai kuma zawarawa da ƙananan yara sai da suka gama shigowa tsaf sannan mai gadi ya mayar da ƙofar get ɗin ya rufe. Matan ne da suka shigo suka ƙarasa gaban barisa Zara nesa kaɗan da su suka tsaya. Suna kallon fuskokinsu cike da alamun damuwa. wasu daga cikinsu har zubar da hawaye suke yi wata dattijuwa mai yawan shekaru daga cikin matan da suka shigo ta fara tafiya a hankali har ta sa gaban su Barisa zara ta ɗauko wata leda a dindine cike da wasu takardu wanda Barisa zara ta kasa tantance menene a cikinta Dattijuwar matar ta miƙa wa barasa Zara, wacce ta bi ledar da matar ta miƙa mata da kallo. Fuskar ta na nuna alamun damuwa da mamaki ta ce, Menene a cikin kuɗi ne? Dattijuwar ta ba ta amsa tana magana, tana magana a hankali, Kin rawar murya. alamun zuciyarta a na take a ko da yaushe za ta iya fashewa da kuka Baransa za ta girgiza mata kai ta ce me kuma zan yi da kuɗi muna so ki taimaka ki fito mana da alhaji muktar mai gaskiya daga furzin Dattijuwar matar ta ba ta amsa a lokacin da tagwayen hawaye suka samu damar saukowa daga cikin idanunta zuwa kan fuskarta. Jikin barisa zara a sanyaye ta girgiza wa matar kai ta ce, Ina yin iyakar ƙoƙarina wajen ganin na kubutar da shi, don haka ba na buƙatar kuɗin ku. Sauran maganar ta maƙale a bakinta lokacin da dattijuwar matar ta wulla mata Da Jakar ledar ta da ke jikinta ta faɗi a gabanta. Barisa Zara ta bi ledar kuɗin da kallo sannan ta ɗaga kai ta kalli dattijuwa. Wata ta nuna mata da ƙananan yara da ke wajen ta fara yi mata bayani cikin ɓacin rai. Ta kalli mata da ƙananan yaran da ke wajen nan. wanda za ki fahimci da yawan mu mutane waɗanda mazajen su suka mutu ko suka gudu suka bar mu da ƙananan yara. Babu mai taimakon mu sai Allah, sai kuma Alhaji Muktar, wanda Allah ya ɗora mishi nauyin ci gaba da kula da rayuwarmu. mu shan mu tufafin mu har zuwa wajen kwanan mu Ta goge hawayen kan ta lokacin da ta mayar da kallon ta kan barisa Zara, sannan ta ci gaba da magana cikin nutsuwa. Ni ya wakilta yau sama da shekara ashirin da biyar bani da aiki sai neman matan da aka mutu aka bar musu marayu domin ya taimaka musu. Jari yake bayarwa ga duk wacce aka samu wanda ya kama daga kan naira dubu ɗari biyar zuwa dubu ɗari biyu da hamsin. Sannan zai ci gaba da ɗaukar nauyin cinmu da tufatar da mu har lokacin da wannan jari zai yi ƙarfi domin ya iya ɗaukar nauyin kansa. Bayan ya bayar da wannan jari ba zai gaza ba wajen ɗaukar nauyin waɗannan marayu tun daga iliminsu na firamare har zuwa jami'a. Sannan ya samu zama musu guraben ayyukan da za su dogara da kansu su taimaki iyayensu. Wannan shi ne Alhaji Muktar mai gaskiya da kuka ɗaure, kuna zarginsa da laifin kisa. Dattijuwa ta yi shiru yayin da hawaye suka ci gaba da kwaranya a kan fuskarta, ta ci gaba da magana cikin shashshikar kuka. Mutum mai tausayi da jin kai, wanda in ya tara marayun ‘ya'yan nan kamar yadda kika gansu, hawaye ne ke sauka akan fuskar fuskarsa. saboda tausayin halin da suke ciki. Duk da irin taimakon da yake ba su, amma yana jin tausayin yana jin tausayin yadda rayuwarsu ta kasance. Ya za a yi a ce wannan mutumin ne zai kashe wani ɗan adam? Kuma ma 'ya mace wacce galibin taimakonsa ya ta'allaka a kanta. Da ɗan yi shiru na 'yan wasu daƙiƙu sannan ta nuna tulin kuɗin da ke cikin bakan leda yashi a gaban barisa Zara ta ci gaba da cewa waɗannan kuɗaɗen da kike gani matan nan ne suka tara suka ce a baki domin iyakar halaccin da za su yi wa wannan bawan Allah kenan da ya gina rayuwarsu da ta 'ya'yansu. Matar ta yi shiru tare da zuba wa barista zara ido wacce tuni hawaye sun fara zarya daga cikin idanunta zuwa kan fuskarta. Barista zara ta tsuguna ta ɗauki ledar kuɗin da ke ajiye a gabanta, jikinta a sanyaye, ta ƙarasa gaban cijiyar matar ta kama hannunta ta danƙa mata ledar kuɗin. Sannan ta fara yi mata bayani yayin da hawaye ke ci gaba da zuba daga cikin idanunta zuwa kan fuskarta. Ba ni na kulle Alhaji Muktar ba, kotu ce ta kulle shi Ni ce lauyar da ke kare haƙƙinsa a wannan shari'ar. Kuma insha Allah na yi muku alƙawari in Allah ya tabbatar da Alhaji Muktar ba da gangan ya aikata wannan kisa ba zai fito insha Allah. Dattijuwar matar ta gaɗa mata kai jikinta a sanyaye da alamar ta gamsu da bayanin da barista Zara ta yi mata. ku je ki mayarwa da kowace mata kuɗinta sannan ku ci gaba da taya mu da addu'a insha Allah za mu samu nasara da yardar ubangiji Allah ya sa matar ta ce sannan jikinta a sanyaye ta sa hannu ta karɓi ledar kuɗin ta juya ta koma cikin jerin matan da suke tsaye cirko cirko suna kallon su mun gode suka ce a tare sannan suka juya suna tafiya a hankali mai gadi ya buɗe musu kofar gate suka fita barisa zara ta sa hannu ta goge hawayen da ke kwance akan fuskarta sannan ta juya ta kalli barisa sa Halima, wacce idanunsa suka kada suka yi jajur, hakan ya tabbatar mata da cewar ita ma kukan take yi. Mu tafi barisa lokaci yana ƙure mana. Ba tare da barisa ta ce komai ba, ta juya ta shiga motar ta tayar da ita. Barisa Zara ta juya ta kalli Alhaji Mustapha da Dr. Salisu ta ce musu, "Mun gode da haɗin kan da kuka bamu." Dr. Salisu ya mun haɗa a kotu, insha Allah. Dr. Salisu ya ce mata cikin ƙarfin gwiwa, barisa Zara ta juya ta kama murfin mota ta buɗe ta shiga. Barisa Halima ta ja mota, mai gadi ya buɗe musu kofa suka fita daga cikin gidan. Suka hau kan titin ka juya domin komawa gida. Sun yi doguwar tafiya ba tare da wani daga daga cikinsu ya yi wa ɗan uwansa magana ba sannan barisa zara ta ja wani doguwar ajiyar zuciya ta kalli halima fuskarta da alamar damuwa ta ce Barisa ba gida ya kamata mu je ba barisa halima ta waiga ta kalle ta ita ma fuskarta ɗauke da alamar damuwa yayin da take rage gudun motar ta ce mata yanzu in ba mu je gida ba ina za mu je zara Barisa zara ta bata amsa da cewa mu ce can ba domin zama a can zai fi bamu karfin gwiwa da tunanin abin da ya kamata mu yi amma idan muka je kika ajiye ni a a gida, dole mu samu bambancin tunani da hanyoyin da ya kamata mu magance wannan matsalar. bari salima ta nuna amincewarta ta hanyar gaɗa kai sannan ta juya sitiyarin motarta domin zuwa ofishin nasu da bari salima ta kira shi da can ba. Tafiyar minti uku suka kwashe suna tafiya, sannan suka karasa ofis wanda yake kan titin Abdullahi Wasai Road. Bari Halima ta samu waje a harabar ofis ta yi fakin ɗin mota suka fita daga ciki, tare da mayar da murfin suka rufe, sannan suka juya suka shiga cikin ofis. inda suka tarar da sakatarorin na faman aikin harada rahotanni da bayanan da za su iya bukata. Bayan sun duba ayyukan sakatarorin ke yi ne suka wuce kai tsaye cikin ofis. Suka ci rekod ɗin da ke jikinsu, suka rataye su a inda aka tanada domin ajiye su, sannan suka samu kujera da suke zama domin tattaunawa akan matsalolin da ke shige musu duhu. Barista Halima ta kalli Zara ta ce, Barista ina ganin ya kamata mu sanyo mahaifin yarinyar nan a cikin shari'ar nan domin za mu iya samun wasu muhimman bayanai a wajensa. Barista Zara ta girgiza kai da alamun ita ma tana da wannan tunanin a zuciyarta. Sannan ta kalli Barista Halima ta ce, Na yi wannan tunanin Halima, amma ba kya ganin shigo da Alhaji Adnan a cikin shari'ar ba zai sa Barista Haidar ko kotu ta buƙaci ganin Umar Muktar ba? Bari Salima ta girgiza mata kai ta ce, Akwai tambayoyin da zan rubuta miki ki yi mishi, wanda suka shafi mutuwar ‘yarsa. Wannan ba zai sa kotu ta buƙaci ganin Umar ba. Barisa Zara ta gaɗa kai nuna alamun gamsuwa sannan ta ce, Sannan ina ganin za mu nemi Dr. Kabir da ASP Mubarak domin su ma domin su ma mu haɗa su a cikin tambayoyin da za a yi a ranar. Wannan ita ce mafita. Bari Halima ta ce tare da yarfar da hannayenta lokacin da wani tattausan murmushi ke bayyana akan fuskarta. Barista Zara ta yi murmushi ta miƙa wa Halima hannu suka yi musabaha sannan suka yi addu'o'i na neman nasara. Suka tashi suka fita daga cikin camba suka kama hanyar su ta komawa gida. A kofar gida Halima ta ajiye sa Zara sannan suka yi sallama ta ja motar ta ta tafi. Zara ta shige cikin gida fuskar ta ba yabo ba fallasa inda ta samu mahaifiyarta zaune a falo akan doguwar kujera. da jarida riƙe a hannunta tana karantawa. Bayan ta yi mata sallama ta ɗaga kai ta kalle ta tana murmushi ta amsa mata sallamar sannan ta ce, Sannu da dawowa 'ya na ji labarin yadda shari'ar ku ta kaya a Abubakar Rimi Talabijin. Gaskiya kin yi ƙoƙari domin na je lauyoyi da dama suna yabon ƙwazanki cikinsu har da barista Haidar. Da farko akwai murmushi akan fuskar Zara amma jin mahaifiyar da ta ambaci sunan barista Haidar cikin masu yabanta ne yasa alamun mamaki suka bayyana akan fuskarta ta ce. Haidar ɗin mama? Eh shi mana. Justice Aisha Sagir ta jaddada wa 'yar tata yayin da ta kura mata ido tana ƙoƙarin gano ɓoyayyen al'amarin da ke cikin zuciyar 'yar tata. jiya zuciya Zara ta yi sannan ta juya jikinta a sanyaye ta wuce ɗakinta. ta janyo kofa ta rufe. Mrs. Aisha ta yi murmushi sannan ta mayar da kallon ta kan jarida da ke riƙe a hannunta ta ci gaba da karatunta. Tun daga ranar kullum barista Zara ba ta da aiki sai bincike da rubuce-rubuce. In har ta fita daga ɗaki to abinci za ta ci ta koma. sai sallah da yawan addu'o'i da take wajen neman nasara a wajen Ubangiji Allah. Wayewar ranar Laraba da safe ne ta hau motarta, ta biya ta gidan su Halima ta ɗauke ta, sannan suka wuce kotu. Inda suka iske kotun ta cika suka samu waje suka zauna. A lokacin Justice Musaddiq ya shigo suka miƙe gaba ɗaya har sai da ya zauna, sannan suka koma suka zauna. Mai gabatarwa ya tashi ya gabatar kamar yadda aka saba ya koma ya zauna. Zara ta miƙe ta wuce zuwa da'irar kotun ta fara magana cikin nutsuwa da ƙarfin gwiwa. To masu sauraro, a nan za mu dakata da karanto muku wannan labari mai suna zahirin ƙauna.